baby Allah tun annabi kai wani irin mayan jaki ne so na zan ce maka ka ƙara kira na ka ƙara kira na ka ƙara kira na amma me ka nace naci naci naci naci ta ce talauci ka kyale ni ka daina kira na menar irin bala'i ne kana zuwa kana bin mutane kana ce musu ni beban ka ce ta aka na zama beban ka bebulo na bi bebu da gudu ha in bebin bura uba kai <laughs> bombastic element kawai nonsense and ingredient